alaikum rahmatullah muna yi wa kowa fatan alkhairi da fatan ana cikin goshin lafiya fatan sha ruwa lafiya e batu na ganin wata da ake magana daga hadira ta maulana sheikh ta bude kunne tsaf domin jin na ganin jinjirin wata a duk faɗin ƙasa saboda haka a duba wata cikin daren nan idan an gani maza a sanarwa masu sassa shaƙa da sun bauchi akan lambobi kamar haka ga lamban ya malam 08036829436 sai kuma lamban malam shoman ibrahim 08033345487 shoman haji 08034538207 sai kuma man ahmad 08023531719 sai kuma 08 malam man tahal azhari 08033868941 to muna sauraro daga gare ku allah ya sa gani lafiya allah ya karbi ba mu bijai khairin nasi muna kowa fatan alkhairi allah ya kara mai kusanci allah ya kara mu na shiga lafiya da nisan kwana bijai shugaba sallallahu alaihi wasallam